واجعل لي لسان صدق في الآخرين kuma ka sanya mana kyakkyawan ambato da kyakkyawan yabo cikin waɗanda za su zo bayana daga ƙarnoni masu zuwa.